da biyar a yanzu sun haddace alkurani ‘ya'yansa maza ba wanda ya wuce shekara goma wanda bai haddace alkurani ba dukkan ‘ya'yansa maza wanda ya haifa mata ma haka ba wanda ya wuce shekara goma wai wanda ya rayuwarsa ya kai ya kai shekara goma ya wuce haka bai zama da ba duk wanda suka rasu suna ƙanana wanda ba su kai ba ne amma duk wanda har rayuwarsa ta kai shekara goma cikin yayin mulanan shek Allah ya sa shi daga cikin ta, ko namiji ko mace hana rantsuwa akwai kwaya ɗaya yar uwanmu ita ce kuma ta samu haddan qur'anin nan ba ita ma duk inda ka kama za ta yi saboda larura na rashin lafiya bismillahir rahmanir rahim الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم suna sayyidi ali shek tahir usman bauchi har yanzu dai ni ne majamakin shek kuma mun yi sauka biyu a kaduna kuma yanzu mun shiga na uku wanda ni ne to tarihi na dai ni dai mutumin bauchi ne haifaffen bauchi ne cikin gari daidai inda sakatariya take a ilela nan aka haife ni kuma wani abin mamaki ni kadai aka haifa a wannan gidan kuma eh, shek ya taso daga makera aka za ka haife ni daga shiga gidan ya yi wasu iyalan sai kawo su wajen baba ta ta fara haihuwa gidan kwana goma da shiga gidan aka haife ni daga nan kuma aka sake koma makera kuma an haife ni dai a eh, 73 sha shida ga watan april kuma eh, a cikin watan kuma na larabci a watan Molidi 28 ga watan Molidi aka haife ni to kuma alhamdulillah tun da muka taso mulana Sheikh abin da ya daura mu shine karatun Alkur'ani kuma alhamdulillah mun fara karatu a gida lokacin da na kai shekara wajen takwas ne haka aka tafi da mu Maiduguri muka je kaga maidugurin nan garin bare bari har bara sai da muka yi to alhamdulillah dai aka yadda da yake bunan ɗin neman karatu alhamdulillah mun je kuma muka dawo gida karshe maulana shek. ya ce to ai ba ma sai mun tafi ba a sa mana wani gida a ajiye mu ya zamanto muna zuwa muna ini a wajen muna karatu lokacin da na dawo daga maiduguri izo na 27 na je maiduguri ina wajen wa manya kunut wato 18 kuma ya zamanto na dawo na samu wajen izo nawa kenan ina ina ka dafa lahal muminu to muka dawo karshe dai muka ƙarasa karatu a nan bauchi alhamdulillah ina da shekara sha uku na haddace alkur'ani kuma daga nan a daga baya aka tura mu kano saboda mu koyi tajwidi a makarantan da yake gidan isa karabiyu masallaci malam isa karabiyu wanda malaminmu shine shehu salisu ɗan ruwan tsa shi muke zuwa darasu a wajensa kuma mun zauna gida alhaji sabiu bako nan ne masaukinmu muna zuwa nan ma daga nan kuma muka tafi na tafi saudiya na dan zauna a can ma na yi karatu a can gidan said muhammad alawi almaliki daga nan kuma na tafi masar masar na tafi masar shekara da eh, 94 kuma maganan jan baki to na fara jan baki shi ma shekarar da ta yi misra a shekarar na fara jan baki ina da shekara a wato lokacin alif da ɗari tara da casa'in da hudu yanzu zai zama wajen shekara talatin kenan wannan shekarar ne ma aka mu aihuwan ɗana na farko ya zamanto shekara 94 na fara jan baki kuma jan baƙin alhamdulillahi har yanzu dai ni ne majabakin shek kuma mun yi sauka biyu a kaduna kuma yanzu mun shiga na uku wanda ni ne da majabakin shek guda uku ne na farko akwai malam mai kaulasa ya ja daga farkon fatiya bakara zuwa izu talatin shi kuma sai malam iliyasu abdurrahman dan asan kura shi kuma ya tashi daga izu talatin ya kai nasi ya ɗauko ya izu goma to wannan shi ne abin da suka yi wato izu izu 60 da izu goma so ni kuma na fara kenan tun daga izu goma na bakara muka kai nasi muka sake ɗaukowa muka kai nasi yanzu mun sake ɗaukowa to alhamdulillah kenan shi ya zamanto wajen shekara talatin kenan ina jawo mulana shek baki wallahi alhamdulillah ba abun da nake cewa wannan taufiki ne na Allah ni ko wannan kawai Allah ya bani na gode wa Allah saboda dai yace ce mutum ya yi wannan Allah ya taimaka da yake mutane ba san yadda rayuwa take ba ne wallahi malam ba wai maganan yabon kai ko wani abu ba ni kullum tsoro nake kar tafiyar na wata ran ajiye ni a ce shikenan wato an kai da na tsaya to kokari nake dai duk yadda za a yi dai a kare tare to alhamdulillah bayan Allah nan Allah ya taimaka in ka ja masa karatu har wannan tsohon lokaci shekara talatin mun gode wa Allah kuma kamar yadda aka sani a Kaduna ne aka yi wannan kenan idan ka haɗa shekarun nan wajen sheikh ya yi shekara wajen arba'in da biyar yana tafsiri a kaduna wallahi ni abin da yake burge ni na maganan waje maganan jan baki da wane ne kamar yadda na gaya maka ni yanzu a duniyan nan wallahi ba abin da nake jin daɗi kamar in ga ina yin aikin Allah in dai daga ina jin aikin Allah to wallahi shine ke kwantar mun da hankali ko kuma in ga wani yana cikin damuwa Allah ya yi mun ni ne sababin fitar da shi daga damuwan nan saboda manzo Allah sallallahu alaihi duk wanda ya fitar da da mumini daga cikin damuwa Allah zai fitar da shi cikin damuwar ran tashin kiyama to wa'annan su ne abubuwan dai da nake jin daɗi yanzu shi yake jin daɗi da Allah har ya wafaka ni ba dabara na ba har na kai shekara talatin ɗin nan kuma ina ina ina wannan jambaki wannan shine abun daɗi na walana Sheikh Allah ya bashi ƴaƴa masu yawa alhamdulillah fiye da tamanin kusan casa'in a cikin ƴaƴansa gaba ɗaya saba'in da biyar a yanzu sun haddace alƙur'ani Ƴaƴansa maza ba wanda ya wuce shekara goma wanda bai haddace alƙur'ani ba dukkan ƴaƴansa maza wanda ya haifa mata ma haka ba wanda ya wuce shekara goma wai wanda ya rayuwarsa ya kai ya kai shekara goma ya wuce haka bai zama da shi ba duk wanda suka rasu suna kanana wanda ba su kai ba ne. amma duk wanda har rayuwarsa ta kai shekara goma cikin yayin munanan shek Allah ya sa shi daga cikin mata ko namiji ko mace hana rantsuwa akwai kwaya ɗaya yar mu ita ce kawai ta samu haddan qur'ani nan ba ita ma duk inda ka kama za ta yi saboda larurar na rashin lafiya mm. wannan shine kawai wanda alhamdulillah duk ƴaƴansa wanda suka balaga mahaddata alqur'ani kuma alhamdulillah a cikin ƴaƴan nasa waɗanda har suka balaga gaba ɗaya kamar yadda ce dukkan mahaddata alqur'ani ne sai waɗanda suka rasu a cikinsu shine Dr. Hadi sai yarmu sai da Aisha sai kuma Malam Ahmad na cikin 'ya'yansa wanda suka balaga mahaddata alqur'ani wayannan guda uku ne kawai suka bar duniya amma duk sauran 'ya'yansa Allah ya ba su suna da rai wanda dai suka suka balaga ba wanda ya abunna nan alhamdulillahi alhamdulillah duk cikin iyalan 'ya'yan shehi ma ba mai yawan 'ya'yana alhamdulillah shukran la fakhra ina da yaya da alhamdulillah talatin da bakwai wanda na haifa alhamdulillah kuma a muna da mata hudu ɗaya tara su amma ko na dawo da wata har ma akwai kwarkwara da ba a so din ni ma yana da guda daya nan dai su ne ƴaƴana amma alhamdulillah cikin ƴaƴana ni dai alhamdulillah Allah bai jarrabe ni tun da ba yaron da aka haifa wanda wanda bai rayu ba alhamdulillah duk ƴaƴana guda 17 nan a 37 duk suna raye kuma alhamdulillahi ‘ya'yana eh, wanda suka haddace alkur'ani ina da 25 wanda suka haddace ƙur'ani insha Allah kuma ko kowansu akan hanya insha Allah muna dai ƙoƙari mu ma dai ya zamanto kamar yadda Maulana Shege ya samu abinda muka samu ma mu haddace da su alkur'ani wannan shine a takaice kenan ba zai wani abu shawara shine guda ɗaya komai mutum zai yi saboda Allah kar ya zamanto don kai suna ko saboda wani abu shine damuwanka a'a musamman harkan alkur'ani ka yi kokari ka zamanto yanda Allah ya yi tanadi wa masu haddan alkur'ani tunda Allah ne ce zababbunsa su ne sun ma'aurasa na kitabar na tsafai na min ibadina ni ne na zaɓi na gadarwa wa'anda na zaɓa a cikin bayina a cikinsu zalimun li nafsi akwai wanda ya zalunci kansa a cikinsu akwai nan tsakiya mai kyau da mara kyau akwai a cikinsu akwai sabiqun bil khairati bi iznillah akwai wanda duk alherin shi yafi to Allah ya samu daga cikin wanda alherin shi yafi wannan shine abin da nake jan hankali kai dai abin da zaka yi kai saboda Allah ka yi saboda neman yardan Allah ba saboda neman duniya ko saboda neman kuɗi ba zamanto duk abin da za ka yi to wannan dalili wannan maganan ka ya sa ni zan shigar da maganan ma musabaka da ake na alkur'ani shi ma ina jawo hankali duk wanda suke maganan musabaka musabaka alkhairi da ya kawo mana cewa duk an dukufa da karatu alkur'ani kuma alhamdulillah ta wajen yan siyasan mu masu kuɗin mu sun yi ta taimakawa addini ta cewa sun yi ta taimakawa masu karatu alkur'ani ta wannan wajen muna godiya mun gode musu a irin wannan amma duk da haka kar su manta akan cewa su yi saboda Allah ba wai saboda neman duniya abinda ake samu a wajen musabakan ba alhamdulillah mu abun nan din Maulana Sheikh Foundation na Maulana Sheikh wato Sheikh Tahir Usman Foundation mu kowane mutum da aka kawo musabaka wajen shekara talatin da ina ji a Bauchi mu ne muke rike da gidan Sheikh su suke rike da musabakan nan alƙalan za ka samu almajiran shek ne da 'ya'yan shehi haka masu takaran ma za ka samu almajiran shehi ne da 'ya'yan shehi haka har yanzu ɗin nan muna wannan amma ba mu taɓa ware namu na kanmu ba sai wannan shekara Allah ya taimake mu muka fara muka haɗa da magana buɗe makaranta ba saboda komai ba akwai dalilin da yasa tuntunin ba mu yi ba sai yanzu ne lokaci ya yi saboda dai ya zamanto kar ya zamanto mutane su sa ƙur'ani kamar shine neman duniya a da shi ne neman duniya shi sa lokacin shek da kansa ya cewa musa baka ko musa a baka menene yana mana wa'azi kar ya zamanto hadafinka musa a baka a'a ya zamanto za ka yi tunda Allah ya ce fi zalika fi mutanafisun wajen iya Ƙur'ani wajen karatun qur'ani kan ai babu ba kowa wanda yake so a fishi saboda haka Allah ya ce a yi rige-rige wannan to ya zama wannan shi shine hadafinka ba wai abin da za a samu ba kar ya zamanto duk karfinka ya kare akan neman duniya da shi to shi yasa shehin bai ba da karfi a lokacin ba yanzu ne mana izini muka fara kuma wannan saboda shajja yara